فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم sai Allah ya amsa addu'arsa ya yaye masa makircin matar sarki da matan gari Haƙiƙa! Allah maɗaukakin sarki mai ji ne ga addu'ar annabi Yusuf da addu'ar duk wanda ya kiraye shi ya san halin da yake ciki da halin da waninsa yake ciki.